wallafar safiya musa abdullahi hukuma suna na shukura wacce ni ce zan je akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne, a inda Aisha ke tunanin me yasa zuciyoyinmu babu kyau Me yasa muka watsar da zumunci muka wulakanta shi, muke ƙin jininmu, ahalinmu, muka fifita mai dukiya akan marashi, ashe haka shi ma ya fuskanci rayuwa, ashe haka suka sha fama da gwagwarmaya, zuciyar ta karyewa ta yi, baya ga hawaye sai sautin kuka ya fara fitowa kaɗan-kaɗan. A nan ne muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba. Humaira ya kira sunanta a taushashe duk da yadda zuciyarsa ke zafi, sakamako taɓo wani ciwo da ya yi da ke zuciyarsa, sai ta buɗe jikakkun idanuwanta a kansa ba tare da ta motsa ba, sautin kukanta na son kaucewa. Buɗe mata hannayensa kawai ba ta yi wata wata ba ta isa inda yake, ta faɗa ya mai da hannayen nasa ya rufe, kuka sosai ta saki, sai ya dinga haɗiyar wani abu mai tauri wanda idan ka kalli Adam's apple ɗin shi da ke motsawa sama da ƙasa za ka fuskanci hakan. Misalin sha ɗaya na safe yana tsaye gaban darasin miro ɗin da ke ɗakin yana ɗaura agogon hannun shi yayin da take zaune gefe ta yi kyau cikin material doguwar riga da mayafinsa yatsun hannuwanta take murzawa ta yi nisa sosai cikin tunani ba ta san da wace fuska za ta kalli kalifa ba saboda mummunan zaton da ta so yi a gare shi, sai ga shi rayuwarsu ita da shi ɗin ta so ta yi kamanceceniya. Anya kuwa za ta samu wani kamar kalifa a rayuwarta, anya kuwa ba dace ba ne zuwansa cikin rayuwarta, ya fuskanci fiye da abin da take so, ya fuskanta, ba ta jin akwai sauran abin da ya rage kuma. Jarumi ne tun ƙuruciya, kawo girman sa zaki ne da yake iya fuskantar duk wani ƙalubale da ke gaban shi, mai ƙarƙarfar zuciya, kaifin hankali, jumuri da juriya, ɗas-ɗas ta ji ya murza yatsunsa, saitin fuskarta, wanda hakan ya sanya ta dagowa da hanzari, hakan ya tabbatar masa lallai ta yi nisa cikin duniyar tunani. Madam, tunanin me kike yi kuma haka? Kai ta kaɗa, tana fidda karamin murmushi da ya fitar da dimple ɗin fuskarta, gami da ɗaukewar idanuwanta daga kan shi, saboda wani kyau da ya yi cikin sut ɗin da ya tsuke a ciki. So ya jikin naki, da sauƙi ta furta da murya mai sanyi, masha Allah, sako mu ci abinci. sai ta ɗan noƙe kaɗan tana kallon shi. Bai bi ta kanta ba, ya buɗe komai, ya zauna dirshan a ƙasa, yana tunkwashe ƙafafuwansa, sai a sannan ya dube ta da lumshashin idanuwansa, wanda kullum suke cike da wani irin kurjini. Kasa musa masa ta yi, sai ta janyo jiki ta sakko ƙasan, ita ma ta irin zaman da ya yi. Kwaf biyu ya haɗa, ti ya zuba komai kuma cikin plate ɗaya. Bismillah, ya furta yana watsa mata kallon shi bayan ya saka chips a bakinsa yana taunawa a hankali. A sage ya ta sanya hannu ta ɗauki ruwan ti ɗin ta soma kurɓa a hankali. Nashi kwaf ɗin ya ajiye bayan ya zagaye hannuwan shi a jikin kwaf ɗin ya zuba mata idanuwan shi. Yana son ya san dalili ko ya zaƙulo abin da ya sanya kulli yaumi yake jin sababbin feelings game da ita, ya sani dai cewa da fari tausayinta ya soma ji, daga bisani sanyinta da yanayinta ya soma yi masa kama da na hajar, a yanzu kuma ba zai iya tantance komai ba, bai san dalili ba, bai san me yasa ba, ba shi da amsa duk tambayoyin da yake yi wa kanshi. Zuwa yanzu ina fatan kin gamsu da cewa ba yaudara ki ko ko da siffa biyu khalifa ya zo miki ba sannan kin fahimci khalifa shi din ma ba kowa kowa bane ba irin rayuwar da kika yi shi ma ya ɗanɗana ta ya kuma fuskanci makamanciyarta ina fata na wanke dukkanin wani shakku da tarin tambayoyi da kike da shi a kanmu ya ƙara shi magana yana ƙoƙarin kallon ƙwayar idanuwanta ɗan ƙaramin murmushi mai gajeren zango ta yi sai ta kasa cewa komai ta ci gaba da kurɓar shayinta kin ga na gaya miki gaskiya kin ga na gaya miki gaskiya ko ki tashi tsaye ki karɓi mijinki ko su kwace miki shi ya faɗa cikin I don't care mana ba don kuma hakan ba ne har zuciyarsa, sai dai ya yi hakan ne saboda ya gwada, ya gwada ta, hakan nan ta samu faduwar gaba da kalaman shi, tana son ta kalle shi, tana son ta tambaye shi, ya ɗauke ta ne a matsayin mata, tana son jin ya canza mata matsayi ne daga wanka, daga wanta ya bata daga wanda ya bata a baya, amma ba za ta iya tambayar tashi ba, kada ya zaci wani abu, Cokalin hannun shi ya karkada cikin kwaf ɗin tangaran ɗin da ke hannuwan shi, wannan shi ya ba da sautin da ya dawo da hankalinta kan shi. Daga yau ina buƙatar amsa duk wata tambaya ko magana da na miki. Shirinkin nan ba na buƙatar shi, all right? To, ta furta, sai ya ci gaba da kallonta, ta yi laushi sosai. a kan sanda suka taho daga gida da kuzarinta, har da tsokanar faɗa wa rahama, yana ganin tana da buƙatar shan iska, saboda haka A take cikin ran shi ya soke su an jima da ya niyya sai ya buɗe wayar shi ya tura saƙonni sannan ya rufe ya miƙe tsaye yana duba agogon hannun shi. Kuɗi dai-dai ki shirya zan zo ki raka ni wajaje. Tana daga zaune ta ɗaga hannu idanuwanta har ta kalle shi tana jin faduwar gaba. Kada dai ya ce gidan ummi za su koma. Yanayin yadda ta kalle shi sai da ya ɗan sanya bugun zuciyar shi ƙaruwa, saboda yadda idanuwan nata suka sake haske da girma A dawo lafiya, ta ce da shi, sanda yake fita, ya amsa mata cikin kulawa sannan ya ci gaba da takawa har ya fice. Tana kammala sallar la'asar ta isa gaban madubi ta tsara kwalliya mai kyau da burgewa. Ta yi kyau cikin atamfa, riga da skirt, wanda kalarta take mai duhu. Dalilin kenan da ya sanya ta sake mata kyau, ta haska fatarta mai haske da kyalli. tsayuwa, ta yi gaban madubin tana kallon kanta. Duk da cewa ranta akwai damuwa, amma bai hana ta yin kwalliyar, bai hana kwalliyar ta ta yin kyau da tsari ba. Ita kanta ta san zuwa yanzu, ado da kwalliya ya bi jikinta, ya zame mata jiki, ko da inda za ta ko babu, ba za ka rasa ta cikin kwalliya ba. Tun da ya shigo yake kallonta komai nata ya yi masa, kamar ta san ra'ayinsa da tsarinsa game da kwalliya. Har ya gammala shiryawa tana tsone masa ido. Wannan karan shi ma cikin shadda ya shirya, cikakkiyar shigar kanawa zam ba dai iya sanya sutura ba dama yana gaba tana bin shi a baya za su fice daga ɗakin ya janyo cikin wani irin zafin nama hannunta ya cafka ya ɗan rage tazarar da ke tsakaninsu har tana jin saukar numfashinsa kamar mai raɗa ya ce ba zan iya daurewa ba ke kyau maira ya faɗa cikin kunnenta wanda hakan ya sanya tsigar jikinta tashi kunya ta ji ta kamata. bugun zuciyarta na da ɗuwa sai ta yi hanzarin sake ja baya gami da zare hannuwanta daga nashi har ya girgiza mata ya nufe ta kamar kuma wanda aka umarta sai ya tsaya cak sakamakon tuna wani abu da ya ya juya ya fice sai da ta ga sa, sannan ta bi shi a baya wata tafiya ce ta alfarma cikin rakiyar motocinsa wanda bata sani ba biyo shi suka yi daga Kano ko dama yana da su a nan Lagos tafiya suka yi mai ɗan dama kafin su iso bakin wani beach Waje ne mai kyau da tsari tun daga saukarsu ya burge ta. Tana zaune a mota sai da ya yi mata magana sannan ta fito. Su biyu suka dinga takawa suna zagayawa bakin wajen wanda daga ƙarshe suka rage suka ƙare a but. Su biyu ya biyawa saboda haka iya su ya ɗauka ya biya dukkan dukkan awannin da za su kashe cikin ruwan. Iskar da ke tasowa daga cikin ruwan mai daɗi ce, da kuma wani irin sanyi mai armashi idanuwanta ta lumushe tana shekar iskar har cikin zuciyarta take sauka da sanyinta tana wanke duk wata damuwa da kunci da kuncin da ya yi saura a ciki wani lokaci idan wani jirgi ya zo gifta su fallatsar ruwa kan tashi har kan fuskarta saboda tana daga gaba-gaba har lokacin idanuwanta a sanyin ruwan ya yi mata yadda take so murmushi ta saki sannan ta tuno Wani sin da ta gani cikin fim ɗin da Khalifa ya dage sai ya taya ta gani yadda masoyan ciki suka gabatar da wata zazzafar soyayya cikin jirgin ruwa sai ta fara imagination wanda ya sanya numfashinta faɗaɗa wanda ya sanya murmushin ta faɗaɗa jin kamar ana shirin rungumota ta baya ya sanya ta saurin waiwayawa Khalifa ne tsaye hannunsa goye a bayansa yana kallonta ya buɗe baki zai yi magana waya ta ɗauki tsuwa sai ta juya tana dubawa. Aliya ce ke kira, latsawa ta yi ta kara a kunnenta, daidai sanda ta sake jin an matso gab da ita fiye da da, don a yanzu ko ƙwaƙwaran motsi ta yi za ta iya faɗawa jikinsa. Hakan ya sanya ta haɗu tsam ta haɗa hankalinta waje guda, sai dai hakan ba ta samu ba don duk yanayin da ruwan ya yi wasa da jirgin sai ta gogi jikinsa. Hakan ne ya sanya ta danna handsfree ba tare da ta sani ba. Ba kya ji na ta jiyo muryan nan ta Aliya Ina zin ki sashen, ya gida ya su mama, lafiya lau sashen, na shiga ta wajen ku, na tadda baku nan. Anni ta ce min kun yi Lagos, hala amarci aka tafi sha, ha ha ha, ta shi maganar da sigar zolaya tana bayyananniyar dariya. Kunya ce ta kama Aishar, saurin katse Aliyar ta yi, duk da ta san idan Aliya ce ta yi ta banza sai ta gama sai ta gama amayar da abin da ke cikinta. Ba na son iskanci Aliya, me haka ne? Dariya ta sake yi, Au, na manta fa, yayanki ne ko? To ai ba laifi, yaya ma ai a girma ne, amma dai a bi a hankali, kada komawa widin ya gagara. Daman abin da kika kira ki gaya min kenan Aliya ko me. ta faɗa tana ɗan haɗe rai, kamar tana gabanta, don ji take kamar ya je kamar ta jefa waya cikin ruwan da ke gabanta, tsabar kunya da Aliya ke bata. Gashi tana iya jiyo yadda kalifan ke turo kai da alama kunnensa, yake so ya ji Abin da Ali yake faɗa sosai, dariya ke taso masa yana danne ta ganin yadda mud ɗin Aishan ya sauya, bai manta abin da Muhammad ya gaya masa ba, kusan hakan ya ce shi ma ana ya gode za su tafi, da alama bakin su ɗaya. To ai ni kamar ƙarar ruwa nake ji, ciki kuka kwana ne? Sai an jima, ki gaida mama, da kyau. Aisha ta faɗa tana shirin katse kiran. Ayya Sashen, ki yi haƙuri, ni kan kira nai na baki saƙo wajen boss Abokin shin nan wallahi ya fiye matsa lamba da yawa. Zan gaya masa, ki gaida mama, ba na ji sosai. Ta faɗa tana katsewa saboda kada Aliyar ta ɓaɓaro ta, don ta san kaɗan daga aikinta ta faɗi maganar ta Kuma ita babu ruwanta, ita za ta bari da jin kunya. Mu haka muke, ba ma kama abu da wasa, idan muka kama sai mun cimma gaci. mu? a nan take, ya faɗa yana nuna saitin zuciyar shi da yatsa, sai ta zame jikinta da ke tsakanin ƙarfen jirgin da Khalifa da ya katange ta ta baya, kamar haɗin baki, tana tsaka da takawa don barin waje kiran Hanan ya shigo. Shi ma tana zaune kan wani ɗan tebur da aka ajiye musu kofi da kayan motsa baki, za ta soma amsawa ta ji an zare wayar daga hannuwanta. Hansfree ya maida ta, sannan ya ajiye saman teburin ya zagaye ya zagaya kujerar da ke fuskantar ta ya zauna bayan ya harɗe hannu ya zuba mata idanu hakan nan ta dage ta soma amsawa anya ko lafiya aisha ko dai wani ya rike mana ke ne idanunka ta ɗan fiddo haba mana nan kada mu yi haka da ke mana ya za ki faɗi haka dariya ta sanya cikin nishaɗi ato ni na sani kin san soyayya ba abin da ba ta haifarwa sauyawar hali da tsarin rayuwa na lokaci guda. Wai da hakan za ta faru kuwa da na wai da hakan za ta faru kuwa da na fi kowa murna. Me yake faruwa a makaranta? Labiba ta shigo ɗazu neman ki, ta ce jibi kuna da CA, idanu ta zaro don shaf ta mance labarin ta mance labiban ta gaya mata Dr. Mahadi ya faɗi cewa zai yi CA ɗin cikin satin duk da bai sai da rana ba. Ya salam, ina hanya in sha Allahu To Allah ya kawo ki lafiya, kin ga matan nan ma ta bi mijinta, ta je ta yi bulun bukwi da ita, ta san sarai da maman Hunaifa take, ba ruwana, maman Hunaifa ta ta waje na ce, haɗe min kai za ku yi kenan, za ki dawo ki same ni, ta faɗi tana dariya dariya, da haka suka yi sallama. Cikin narkewa da bata san ta yi ba, ta langwabar da kai, tana duban Khalifa, Kallon da ta masa sai ya zama na kamar da manufa ta yi, gaba ɗaya ya kashe wa kalifan jiki, ya san me take son cewa, makarantarta da kyar ya buɗe bakinsa ya ce, ba ki da damuwa. Sun jima kafin su bannan, daga nan ɗin ma wani waje suka ƙara nufa, sai suka je waje uku kafin su koma hotel. Washe gari da daddare ma ya sake ɗaukata suka fita, wani katafaren shago da da ake saida tufafi irin na Ibo da Yaroba ta raka shi, sai ya naɗe hannuwa ya ce ta zaɓi duk abin da ta ga ya dace, ga zatonta yana nufin shi za ta zaɓarwa, haka ta yi ta Haka ta ta maza ta zaɓan mishi kaya masu kyau da kwaliti, har shi kan shi mai shagon ma, mamakin ta san kan kayan ne? Murmushi kawai ta yi, inda daga ƙarshe ta ɗauka wa Anni wasu kaya da suka burge ta sosai, dubanta kawai yayi, bai ga abin da ta ɗauka ba, sai ya karɓi akaunt namba ɗin wajen, ya musu taransifa fiye da kuɗin siyayyarsu. Tana gaba yana biye da ita a baya, ya buɗe mata murfin mota, cikin jin nauyi yadda yake mata ta shiga ta zauna, don ko yaran shi bai bari su buɗe mata, shi da kanshi yake yakan. Sai da ya rufe murfin motar, sannan ya koma cikin shagon. Tsawon mintuna goma cikakku aka sake kawo wata leda, sannan ya shiga aka tada motar suka bar wajen. Nesa da shi kaɗan ta kwanta, saboda tana tuna yadda suka kwana jiya, bata san yadda aka yi ta kwana a jikinsa ba, sai da suka tashi sallah asuba sannan ta ganta cikin jikin shi tana kwance saman kirjin shi, hakan nan shi ma ya shirya yana ɗan duddu dudduba ta, gefe ɗaya shi ma ya kwanta idanuwansa lumshe yana tuna baccin da suka yi mai nauyi jiya wanda ya ji rabon shi da bacci mai nauyi irinsa da aka bacci ya kwashe su Karfe sha ɗaya na safe suna tsaye cikin airport Aisha na gefen Khalifa, ta yi kyau cikin bakar baya. Kusan shigar baki ta yi, komai nata har gilashin fuskarta, wanda hakan ya sake bayyana kyanta da hasken fatarta. Ko ta ina, Khalifa gani yake kamar kowa ma, kallonta yake yi, saboda kyan da ta yi masa. Dalilin kenan da ya sanya yaran shi suka kare su a dabarance ta yadda aisha ba za ta fuskanci me yake nufi ba. Daidai lokacin da Asma'u ita ma ke tsaye cikin tashin hankali suna sa sa da ɗaya daga cikin ma'aikatan wajen. Kano take son komawa a yau, amma ana gaya mata cewa tiket ya ƙare. Tana ji kuma ya zama dole ta koma a yau ɗin. Sakamakon kayanta da Abba ya auno mata daga China don ta fara biznes da suka zo. Ta zo Kiliyaris, amma tag number ɗinta ya faɗi. Kuma ta tabbatar ko da kayanta za su fita sai ta ci wuya. Shi yasa take gaggawa komawa ta sanar da Abba don ta nan ta saka rai da kayan, hakan nan ta gama bazawa ƙawayenta da sauran jama'a, kada ma su raina ta, su ɗauka ƙarya take yi. Ganin da gaske suke, sai dai ta bi jirgin gobe, ya sanya ta cikin bacin rai da ƙana da ƙunƙuni ta so matakawa za ta bar wajen. Duk abin da ke faruwa Khalifa na ankare, gab da za ta gota su ya ɗan taka kaɗan ya matsa inda za ta iya ganin shi. Mrs. Dangote ya faɗi hannayensa haɗa a ƙirjinsa kamar yadda yake al'adarsa ce waiwayewa ta yi ta ga wace matar dangoten sai suka haɗa ido da kalifan ta fuskanci da ita yake don ita yake kallo yana murmushi gabanta ya faɗi kwarjininsa suka cika ta wani kyau ta ga ya ƙara mata fiye da yadda ta san shi a baya ki nemi taimako gurin madan kamar akwai kujera ɗaya da ta rage sai ka sa a baki kawai ya faɗa cikin i don't care Ton, hararar shi ta so saboda wani takaici da ya taso mata, kamar ita za ta nemi taimako wajen Aisha, Allah ya sauwaƙe, ai sai ta raina ta ma, har abada ba ta jin za ta iya yin hakan, sai kawai ta soma takawa za ta bar wajen, daidai sanda idanuwanta ya hango mata Aishan da ke zaune, idanuwanta kan wayarta. Gabanta ne ya faɗi ta tsura mata idanu tana kallonta kafin daga bisani ta ɗauke kai ta wuce tana fita ta kira abba sai dai ya gaya mata zai yi iyakar iyawar shi bai da mutane a wajen amma zai gwada kashe wayar kawai ta yi cikin ɓacin rai asara ce ta san ta san za su tafka ta ko da kayan sun fito ba ta da wani babban babba da ta sani da zai shige mata gaba sai dai abba kuma shi ma yadda yake mata bayani kamar abin zai ja lokaci